يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين cibiyar yada addinin musulunci da darul islam wanda ke shago mai namba asia shida love shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi, State, Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na karatun wannan littafi mai suna Hisnul Muslim, wanda Malam Isa Ali Ibrahim Fantami ya gabatar a masallacin Juma'a na Masjidil Qur'an da ke garin Bauchi. Wannan littafi na karantar da addu'o'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tabbata a cikin Qur'ani da hadisi. Kuma garkuwa ne ga dukkan musulmi daga dukkan sharri inda dai ya zanci wannan addu'o'i insha Allah karan cika ku da magana a yanzu na haɗa ku da malamin ne kai tsaye domin ya karanta mana wannan littafi tare da alaran ma malam Umar Gokaru malam sula bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna alhamdulillah.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق واحدا ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد karo na farko a karatun wannan littafi Allah haɗa mu a wannan masallaci na masjidul Qur'an don karanta littafin hisnul muslim min al-azkar ko kuma min azkar al-qur'ani sunna wato garkuwan musulmi ta ɓangaren addu'o'i da suka tabbata a qur'ani da sunna yau idan zan suna daidai muna sha biyar ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam, da garin makka zuwa madina kusan darussa in banda samina da aka gabatar na alhazai tun bayan watan ramadana a wannan masallaci ba mu samu zama a irin wannan tsari don gabatar da littafi na muhadara ko ta'alim ba sai dan abin da ba a rasa ba tsakanin mu da ɗaliban da ke zama a cikin masallaci din don haddan qur'ani to sha biyar zuwa sha shida ga watan zulqa'ada ko wani abu mai kama da haka ko yayi to shi ke ina biye in na manta ban ce ko nawa mai kama da haka bane ina biye shi yasa kake so ka in ka ce a shi zai ce sha biyar saboda rikici akan dad baya kare mana na san bil hakika tsari ne na abun al'ajabi mutum ya ga za a yi ta'alim na hisnul muslim ba kowa ke da tunanin haka ba sai dai wasu manya-manyan dalilai ne kamar guda goma sha biyar a takaice wanda sun kunshi hata da fa'idodi da ya sa na daɗe ina tunanin ta akwai bukatan a karantar da mutane tsari na addu'o'i na annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wannan zai hutasar da su daga soki burusu tsafi sihiri bokanci zai kuma rage wa mutane zaman banza da gulma da cin nama da makamantansu zai taimaka wajen kare mana imani tare kuma da mana ƙarin imani ɗin zai ba mu irin rayuwa irin rayuwa ta sahabbai ko kuma koyi da rayuwa irin ta sahabbai radiyallahu anhum akwai fa'idodi da dalilai da dama da yasa duk musulmi mai imani ba zai iya rabuwa da littafin hismul muslim ba ko wani littafi mai kama da shi irin littafin zadul muslimin al-yawmi na Sheikh Ibrahim bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah irin littafin al-azkar na Imam an-Nawawi rahimahullah da sauran manya-manyan takaddu na malaman sunna da takaddun hadisai irin Bukhari Muslim da makamantansu wanda za ga an buɗe babi mai zaman kansa don a karantar da mu irin addu'o'i da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake yi duk ɗan adam da ya riko da addu'o'i na fiyayyen halitta yana samun kariya a duniya ta wuraren da baya tsammani balle kuma wurin da yake tsammani baya ga wannan Allah ya kan masa gyaɗar dogo a duniyance da a sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya kuma tsakiyar 'ya'ya ta inda Allah zai yarda da shi dalilin riko da waɗannan addu'o'i din dalilai da ya sa na yi sha'awar mu karanta wannan zafi babu laifi na ambace su ko da briefly saboda fa'ida da ke cikinsu na farko daga cikin dalilai din shine karanta addu'o'in annabi tsira da aminci tabbata a gare shi na taimakawa mutum wajen kaucewa bokaye da 'yan sihiri da 'yan duba da matsafa namiji ga mace babba da yaro mai mulki da talaka da duk wanda ya san waɗannan addu'o'i din ya samu hutasar da kansa da ikon Allah da a ci kudinsa ta tsafi ko ta sihiri ko ta bokanci ko wani abu mai kama da haka tun da addini ya haramta mana zuwa wajen boka ko zuwa wajen ɗan sihiri har hadisi a muslim ya ce wanda ya je wajen boka ko ɗan sihiri ba a karɓan sallansa na tsawon kwana arba'in sallah ɗari biyu man ata kahinan au arrafan fasaddaka fi ma ya ƙol lam tuqbal salatuhu arba'ina yawma sallansa na tsawon kwana arba'in Allah baya bukatanta na biyu kuma a wani riwaya ka ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqa wa fima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen boka ko dan sihiri ya gaskata abin da ya faɗa to ya kafirce wa abin aka saukar wa fiyayyen halitta annabi tsira da aminci sabbata gare shi wato qur'ani yau mata da yawa akan ci kudin su abokanci da tsafi da sihiri musamman ma iya daga cikin jarrabawan da Allah yi wa mata da yawa shine ba sa iya gane malamin addini da dan sihiri da boka ita duk wanda ya bude baki zai magana inda ya sa gare ko kuma ya zama iya da kaman wata siffa ta addini a wurin ta malami ne wanda ya sa da dama akan ci dukiyarsu wajen mallakar miji ko wajen neman aure ko neman aihuwa haka ana cutan 'yan kasuwa da yawa ta wannan bangaren haka ana cutan yan boko da yawa yanzu wanda da dama ba san cewa wannan abin ma matsala ce ta mai bata aƙida gaba ɗaya ba balle kuma uwa uba yan siyasa wani tunaninsa boka ma ke da kujerar mulki a cikin duk kategori na mutanen nan akwai waɗanda Allah ya kare su ba su zuwa wajen bokaye akwai kuma waɗanda suke zuwa wajen boka sun ɗauka a matsayin sana'a ne wanda bai zuwa to Allah masa ya ba sai ya kara kokarin riko da wannan addu'o'i wanda ko yake zuwa ko kuma take zuwa sai a tuba taubatan nasuha a kuma nisanci wannan fil mustaqbal to idan addini ya hana ka yin kaza kuma zai baka kaza a gurbin wannan to da addini ya hana ka zuwa wajen boka ko dan sihiri ko dan duba sai ka baka addu'o'i a gurbin wannan abin da aka hana ka aikatawa na biyu daga cikin fa'idodi din da ikon Allah mutum yana samun imani karanta irin waɗannan addu'o'i din suna ba wa mara imani imani mai raunin imani yana samun dama da ikon Allah wajen kyautata imaninsa na uku akwai fa'idan da Allah yake ba mutum baiwa da shi wajen kare imanin na biyun ka samu imanin na uku kuma za a kare maka imanin da ikon Allah daga gurɓacewa saboda ababen da ke kawo imanin mai imani hari ba za su irgu ba a duniya waɗanda ka sani ma ba za su rigo balle wanda ba mu san da su ba na hudu yana kare ka da ikon Allah daga hassada da mahassada duk wani abu na hassada da za a shirya maka in dai kai riko da wannan addu'o'i din kana karanta su yadda ya dace ka san ma'anar su to kariya daga hasada da mahasada da ikon Allah baka da matsala alkawari ne na shari'a alkawari ne na manzon Allah ga wanda ya riko to sai Allah ya masa hassada ga mai rabo taki ne duk abin da aka shirya sharri sai Allah mai masa da shi ya zama mai alkhairi na biyar da ikon Allah Allah yana kare ka daga ainul haq a wurin malaman aqida akwai wani irin matsala wasu mutane da Allah musu baiwa da wani ido na jarrabawa in ya kalle ka kallon mamaki ko wa'azi kake ka burge shi idan ya kalle ka in kai wasa wannan zai iya halakar da kai akwai kuma kallon kiyayya da wani zai maka kallo ya iya sa ka faɗi ka suma irin wannan haka manzon Allah Allah ke cewa iya kadul ladina kafaru la yazliqunaka bi sari kyau da ido suke fisgan fiyayyen halitta to akwai wanda ba da niyya zai yi ba amma yana da wannan idon idan ya kalle ka in kai wasa dalilin rikice wanka a rayuwa kenan sai a yi ta auna ka a duniya ba a san me dame ka ba dalili kawai shine mai ainul haz ya kalle ka kallon al'ajabi ko kallon hasara ko kallon kiyayya ko kuma kallon mamaki ko kuma kallo da yin ya cutar da kai duka akwai har annabi a hadisi a bukhari ke in akwai abin da zai kai mutum kabari gabannin ajalin sa yayi to idon mai ainul haq ya sai kai shi kabari tun ajalin sa bai yi ba waɗannan addu'o'i suna kare ka da ikon Allah ko mutum ya ma irin wannan kallon a ya sani ko bai sani ba da taimakon Allah Allah zai kare ka ko kuma zai kare ki na shida da ikon Allah ana samun kariya daga bokanci da sihiri da tsafi idan boka yi bokanci sai Allah ya kare ka ko ya kare ki in sihiri yayi dan sihiri ya yi sihiranci sai Allah ya kare in dan duba ya dubo sai ya dubo sharri kansa bi ma'ana kaga an huta da kai zuwa kuma an huta da ke in wani ya je a kanka ko ta je a kanki to kuma Allah ya kare ki daga sharrin zuwa da akai akan naki wannan shine gaba na nawa shine gaba na bakwai a gaba na shida gaba na bakwai kuma shine ka samun kariya daga aljanu akwai aljanu a duk inda ake a banɗaki akwai aljanu kana tafiya kan hanya akwai aljanu gidanka da ka gida ma gidan aljanu ne asali saboda adadin su ya fi karfin namu a duk inda zaka sayi fili kai noma gidansu ne duk inda zaka sayi zaka sayi gona kai noma gidansu ne inda zaka sayi fili ka gina gida gidansu ne a kansu kake yi to shi zaka ce aljanu sun hana zama a gida aljanu sun yi kaza kaza to irin waɗannan aljanun musamman da suka matsa wa mata ga sunan sunaye kala kala wanda za ka samu aljanun bakwai a jikinta akwai na kada akwai mai rafa da wuta akwai mala allaji akwai dan kata kata akwai sunayen su kuma aljanu duk abin da muke da shi nan su ba suna da shi duk aqida da ake da su a nan akwai a duniyar aljanu duk yarurruka da muke su ma suna da shi shi yasa za ka ga wani ma balarabe ne wani bature ne so kowane irin aljanu da ke cutar da maza ko mata da ikon Allah riko da wannan addu'o'i da zamu karanta lafin nan yana ba wa mutum kariya amma lokacin da aljanin ke nufin cutar da kai baka ma sani ba balle lokacin da ka ma sani da ikon Allah na takwas akwai samun waraka daga aljanun shi da idan sun buge mutum ko suna yawan buge namiji ko mace riko da addu'o'in yana takura musu a jikin dan adam su waye gari ba sa samun sakewa zaman lafiya shine su bashi ko su batta to kaga idan ma sun fara cutarwa din da ikon Allah ana samun ne ana samun waraka dalilin wannan na tara mu sani cewa furta waɗannan lafuzza na azkar din ibada ne akwai ayoyin qur'ani da yawa kuma karanta duk harafi ɗaya na qur'ani da da goma ne za ka yi kulkuwa za ka yi falaki za ka yi nasu za ka yi ayatul kursi za ka yi amanar rasulu za ka yi inna fi khalqi samawati aya goma sha biyu a ƙarshen ali imrana akwai ayoyi da yawa wanda furta harafi ɗaya ma in ka yi ga kariya ga kuma tara lada lada ɗaya ɗaya goma wannan kaga hanya ce ta ne ta samun garaɓasa na goma kuma da ikon Allah ka yi koyi da sunna an wajabta mana koyi da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu Fanta hutu lokacin da ka rike addu'o'in bayan ka samu duk waɗancan garabasan to ka da cikin siffar bayin da ke koyi da annabin tsira Muhammad tsira da aminci tabbata gare shi na goma sha ɗaya shagaltuwa da ambaton Allah na zikiri yakan mantar da kai daga cin naman wanda zaka ci namansa yin ƙarya wanda za ka yi wa karya yin kasafi wanda za ka yi wa kasafi ga duk wanda kaga ya samu daman ya tsaya yana kace nace da harshensa ambaton Allah ne masa karanci amma ga duk wanda bakinsa ke ambaton Allah to ba yi da ma da taɗin tsayawa ya yi taɗi na duniya balle kuma ya zauna ya tara zunubi gobe kiyama ba yi da taɗin ma maslahar matsalar duniya matuƙar ba ta da alaƙa da addini balle kuma ya zauna ya ɓata lokaci yau wani zai tashi tun safe dan ya to bakin temple ya ji bbc ya ji amerika ya ji birnin kwalon ya sha shayi na naira ɗari ya ƙi biya ya ci ɗan wake a bishi bashin wajen na dubu bakwai ɗari bakwai da saba'in da bakwai ya ƙi biya ya zauna ya yi komai a tashi a yi sallah ya ƙi amma shi yake bambanta waya musulmin ƙwarewa ya na banza waye ahlus suna waye dan bid'a waye kaza waye kaza kuma babu Allah a cikin lissafin sa gaba daya in kace ma tafsirin Fatiha ba zai iya ba ya maka bayanin qur'ani ba zai iya ba ya yi sallah a jam'i ba zai iya ba ya wanke gawa ba zai iya ba balle masa limanci balle to na kabari abun ne amma zai iya auna imanin kowa a duniya ya kira masa me dalili rashin ambaton Allah yake wannan sa wannan don dama kar magana hausawa ne wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan kasuwa to ai ba na kasuwa ba ne wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya haka wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan coci ban ka'ida ne in baka shagaltu da ambaton Allah ba kuma dole shaidan ya karantar da kai azkar naka to azkar din shaidan shine daman cin nama gulma hasada munafurci jita jita kai tadin da duk bai da amfani shine zikirin shaidan to tunda ka na Allah to shaidan zai koya maka nasa amma in kana so ka rabu da kiran to sai ka koyi na Allah shikenan ka huta Allah ya ba mu ikon koyi da na sa baya ga wannan da ikon Allah na goma sha biyu yin riko da wannan zikirin zai taimaka ma a kauce wa duk wani zikirin da bai inganta ba daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi me dalili akwai zikiri da dama da za a baka wanda ba su da asali kwata-kwata malaha min sultanin abadan to idan ka ce wa mutum ya bar wanda bai inganta ba me dace ka yi sai ka ce to ga wanda ya inganta riko da wanda ya inganta yana shagaltar da kai daga wanda bai inganta ba amma duk ran da kace mutum abin da yake kuskure ya nuna sai ka bai solution to me solution to ga nan annabi sai mu yi duk wani abin da muke bukata annabi ya karantar tsira da mutum saboda gare shi to mu hakura da komai sai mu yi nafasa hankalin mu ya kwanta to iya daga cikin fa'idan karanta azkar din shine zai shagaltar da kai daga wanda bai inganta ba balle kuma wanda tun asali dan adam ne ba annabin ne yayi ba baya ga wannan da ikon Allah na goma sha uku yana taimaka maka da ikon Allah na samun gafara yin azkar kadai yana sa Allah ya gafarta wa mutum ka duba da Allah ya dauko innal muslimina wal muslimati can sai ce wa zakirina Allah kafiran wa zakir sai ce adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima to shi ambaton Allah kawai da kake yi bayan duk waɗancan falala da garaba rabasa da kuma iya sa Allah ya gafarta maka ni da ku Allah ya mana gafara na goma sha hudu bin umarnin Allah ne yin zikiri fa zukuruni azkurkum washkuruli wa la tashkuruna shi Allah ya ce kai sai da sai aka tara maka wannan ambaton Allah a takaice saboda ka bi umarnin Allah din na goma sha biyar ambaton Allah yana dora musulmi akan makiya Allah al'abbatan Allah yana ɗora musulmi akan maƙiya Allah da Allah ya kira gamuwa da abokan gaba da ya gama sai ce sai ce me fazbutu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna in kun gamu da makiyin Allah ku toge akan gaskiya to sai ku ambaci Allah in kun ambaci Allah sai ba ku nasara a kansa shi yasa sahabbai hatta a cikin halin gwagwarmaya a duniya ba sa manta da ambaton Allah akwai fita da aka yi na wani gazuwa da aka yi na zato bikak da kuma wasu gazawa da aka yi annabi ya koya Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda addu'a na cewa in zai kwanta yayi Allahu akbar 33 34 subhanallah 33 walhamdulillah 33 a wannan gwagwarmaya da aka yace daga sallan isha zuwa asuba hannunsa bai samu daman sauka ƙasa kwatankwacin ya isa ƙasa ya taso a matsayin hutu ba bai samu daman hannunsa ya je ƙasa ya taso a matsayin ya huta ba saboda gwagwarmaya da ake babu daman ka sauke hannunka ka huta tun da ka je ka aiki hannunka yake yi sahabbai sukan yi aiki da makami biyu ba ma ɗaya ba hannun bai samu dama ya je ƙasa ya taso ba amma sai ka ce ya yi addu'an da annabi ya koya maka ka samu na yi mana a wannan halin bai manta da waɗannan azkar da ake na dare Allahu akubar 34 subhanallah 33 walhamdulillah 33 ba a wannan halin bai manta ba hannunsa bai samu daman zuwa kasa ya huta ba ma bai manta da azkar din ba wannan shi na mana muhimmancin riko da waɗannan azkar wannan su ne fa'idodi da fanala da kuma darussa da suka shafi tauhidi aqida da kuma suka shafi rayuwa gaba ɗaya guda goma sha biyar a takaicen takaitawa da karanta wannan tafi da ikon Allah zai zama mana jagora akan samun su ni da ku Allah ya samu wanye lafiya Allah shi mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiya ƴaƴa littafin sunansa hisnul muslim garkuwan musulmi shine kalmar hisnul musulmi hisnul muslim mudafun ne wa mudafun ilayhi min a uku a wannan gwagwarmaya da aka yace daga sallan isha zuwa asuba hannunsa bai samu daman sauka ƙasa kwatankwatin ya isa ƙasa ya taso a matsayin hutu ba bai samu daman hannunsa ya je ƙasa ya taso a matsayin ya huta ba saboda gwagwarmaya da ake babu daman ka sauki hannu ka huta tun da ka je ka aiki hannunka yake yi sahabbai sukan yi aiki da makami biyu ba ma ɗaya ba hannun bai samu dama ya je ƙasa ya taso ba amma sai ka ce yayi addu'an da annabi ya koya maka ka samu yace nayi mana a wannan halin bai manta da waɗannan azkar da ake na dare Allahu akbar 34 subhanallah 33 walhamdulillah 33 ba a wannan halin bai manta ba hannunsa bai samu daman zuwa kasa ya huta ba amma bai manta da azkar ba wannan yake nama mana muhimmancin riko da waɗannan azkar wannan su ne fa'idodi da fanala da kuma darussa da suka shafi tauhidi akida da kuma suka shafi rayuwa gaba ɗaya guda goma sha biyar a takaitan takaitawa da karanta wannan tafi da ikon Allah zai zama mana jagora a kan samun su ni da ku Allah ya samu wanye lafiya Allah shi mana gyaɗar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya tsakiya ‘ya'ya littafin sunansa hisnul muslim garkuwan musulmi shine kalmar hisnul garkuwa al-muslim na musulmi hisnul muslim mudafun ne wa mudafun ilaihi min azkaril kitabi wa sunna kalmar min harful jarri ne azkarul kitabi ya zama min azkaril kitabi azkaril kitabi ya zama mudafun wa mudafun ilayhi azkar majrur bi ish bi min alkitab majrur bil idafa wa harful ataf as-sunna kuma ma'tufun ala ish ma'tufun ala azkar ay min azkaril kitabi wa azkaris sunna ne to da sai aka goge azkar na jikin sunna garkuwan musulmi ta ɓangaren addu'o'i da suka inganta a cikin ƙur'ani da sunna wanda ya wallafa wannan littafi shine Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al da hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu ba ni da cikakken tarihinsa mai tsawo sai dai abin da na sani malami ne na akida bifo na fito nan na gana da ɗaya daga cikin 'yan uwa a halin suna masu kokari kuma manya-manyan malaman addini da nake ga matafa ne wanda suka san tarihin malamai a riyab mai suna sheikh khalid gifari na masa waya da ke ce masa ko iya da wani cikakken ma'alumar akan tarihin wannan bayan abin da na sani da na gaya masa ya ce tsakani da allah abin da zai karawa shine ya san malamin sunna ne masanin aƙida yana kuma zaune a cikin abuha abuha sunan gari ne a saudiya to na ji mun yi maganar bai wuce awa ɗaya ba iya riyar na buga masa waya ya ce mun abin da zai iya tabbatarwa kenan shi ma dan wani dan uwa ne da ke zaune a saudiya dan garin buraida to abin da ya faɗa kenan babban abin nan sani malamin aqida ne kuma ya karantar a jami'a daga cikin jami'o'in musulunci da ke can yanzu yana ci gaba da yi ko bai ci gaba da yi wallahu alam wannan shine dan abin da zan iya faɗa akan rayuwarsa a daidai wannan gaba da wannan shi ne karo na biyu in zan tuna da zamu karanta wannan littafi na hisnul muslim na taba karanta shi sau a jami'ar atbu bayan sallan azhar a masallacin juma'a mun yi da ɗalibai mun sauke shi a wannan karo insha Allah ta'ala muna so mu ci gaba da karatun kullum ne ha lokacin da Allah zai ba mu ikon sauki muna fata a darussa kamar guda biyar na biyu a tsarin karatun zan takaita bayani saboda littafin yana bayyana kansa sai a wuraren da labudda min zalika babu laifi na tsara bayani saboda tsawaita bayanin zai hana mutane samun damar haddace abin da ake bukata don sai zama kamar wa'azi ne kuma bani sai zama tsarin wa'azi tsarin da muka ɗauka kawai kamar tsari ne na naduwa wato kamar a ce samina kara wa juna sani za mu karanta du'in baya ga wani tsarin karatu din ustaz ibrahim umar gokaru hasidahullah zai karanta zai rika fassarawa nakan sa sau da dama ɗalibai irin waɗannan ababe a cikin karatun da suke shi ma koyan karatu ne idan mutum ya zo gaban ka a matsayin ɗalibi yana karatu amana ce akan ka duk abin da zai taimake shi ka nusar da shi a kai. a cikin karatun zai karanta wani abu da dai ce haka ne zai iya kuskure a ce gyara kaza mafhum tsayyib na ɗaya kenan na biyu ko da tafsiri da muke da san sau da dama lokaci kowa san duk ƙaran man da ke jamun baki yakan sha wahala amma wannan din training ake musu ita ce tarbiyya da ake ba dalibi a lokacin da yake dalibi wannan training din sai taimake shi ranar da zai tafsiri insha Allah ta'ala ba zai ji ba amma in bai samu wannan tarbiyya ba to ran da kuma ya zama shi zai tafsirin to sai samu matsala na taba tausaya wa aran ma kaman gokaru na ce lokacin ina tuna wa'azi na farko da za a fara na ce zai ja baki ma sai ba zai iya ba kawai ya zo ya ja baki a ɗauko aya ya ja yake ba zai iya ba gashi da ke ƙur'anin amma na san zai iya to amma da yake mutum na matsayin ɗalibin ka in ka san abu zai amfana shi sai ka tilasta sai ce to sai yi. ba zai iya ba na ce za ka koya yanzu bai zama tarihi ba inda ce ba zai iya ba sai aka bashi yanzu za a iya yi to ko aya ne kace ran ma kaza wani lokaci da gangan nake barin su a duhu barin su a duhu ba kana yi wa ɗalibinka dan ka kure shi ba ne shi da wanda ke a tuga gaba gare ka ba maganan kurewa yadda da ka yi sa ya zo gaban kai tsuguna ya koyi karatu so hakan da kake kana tarbiyyantar da shi ne memorin sai zama yana iya satin abu a cikin qur'ani retrieval system din zai iya yawo ya nemo to sai ka jefa masa kawai kai shiru a hakan na kan yi wani lokaci a duk tarbiyyar ne saboda akwai ranar da wannan din zai amfani duk da kamar sau ɗaya na wata aya to insha Allah ta'ala har abada zai wahala wannan ayar ta gagare shi bai san akan me take magana ba kawai daga an yi ishara kuma ko wajen wani je zai yi to insha Allah ta'ala ba zai ji kunya ba to da irin waɗannan ababe da ake za ka ga arab ma ya shiga can ya fito ya shiga wannan shi ma ilimi ne in ku ba amar wannan mutu akwai ranar da za a ce za a yi kuma sai ji kunya ba zai iya ba amma a yanzu da ya amsa shi ɗalibi ne to sai ya koya in ranar kunya ta zo insha Allah ta'ala ba zai ji kunyan ba to ne kisa lokaci ko zan kawo ayoyin na fi sha'awar na ba su in ga sun gwada don duk wannan ilimi ne mafhum tayyib don haka insha Allah ta'ala zamu karanta shi a cikin takaitaccen karatu zan takaita bayanai kuma mu ba wa haddan addu'o'in muhimmanci ina mai fara da addu'an alkhairi akwai wani bawan Allah da ɗazu sadiq ke ban labarin ya bani naira dubu biyu aka sayo takardun hisnul muslim aka raba fi sabilillahi wa masu karatu ga duk wanda zai bi karatun a nan masallaci ko kuma zai ji a kafir ko a kafofin watsa labarai ya yi kokarin mallakar littafin yana bin littafin yana haddace abin da ake fada yana sanin ma'anan abu shi zikiri idan za a yi shi kuma iya da wasu sharuɗoɗi na farko muhimmancin azkar mu sani idan za mu yi zikiri da sunan ambaton Allah mu yi azkar wanda ya tabbata a bakin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi saboda wa in tuti'uhu hatadu na biyu mu yi sha irin sigar da shi annabi ya yi. a irin kaifiyar da ya bi sai mu bi tsarin yadda ya wanda ya bayyana mu bayyana wanda ya boye mu boye wanda ya karanta bai bayyana ba mu ma mu boye din wanda ya karanta ya tofa mu karanta mu tofa wanda sai ya kwanta yake yi sai mun kwanta mu yi wanda yake tafiya yake yi sai muna tafiyan mu yi a ka'idan koyi da shi bayan ka yi irin wanda ya sai ka a cikin irin kaifiyar da kuma yayi na uku kuma akwai adadi sai kai adadin da yayi in akwai hali sai ta cikin irin halin da yayi shi koyi da annabi tsira da miji sabbata a gare shi ba wai application ba ne ka ɗauko addu'ar bacci kai bayan sallah ka ɗauki ta bayan sallah ka kai makabarta ka ɗauko ta makabarta kuma kai ranar filin idi a'a kowace yadda yin haka ake bukatar mu yi koyi a babin ibada in babin mu'amala ne to na kowa daman wanda yake mu'amala baka neman ya kawo ma nafsi sai dai ka ce yi ta nan kada ka saba wa nafsi amma shi ba ka neman nassi a wurin sai dai ka ce yi takaruzan kada ya saba wa nassi wannan shine darasi na farko insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da aikata daidai da mutuwa akan daidai mala ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama zuwa ga bayinsa ana fara rubutu da bismillah saboda min a'amali rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta yakan fara ayyuka da bismillah saboda wasiƙar da ya rubuta kirakil sarkin rum a cikin sahihul bukhari kitabu badi'il wahyi ya fara da basmala tare da wasu hadisan da ke cewa ku fara da su din basu inganta ba suna cikin ira'ul galil al muqaddima gabatarwa bismillah a'udhu billahi samii'il samiil 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على نبي الكريم يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الحمد لله إن الحمد لله للي قوديا تاتبت الله قودي والله واجبيني أكم دون حتى أنباهم الله سنا قودي والله ولقد آتينا داود وسليمان علما من سكتي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين النبي إبراهيم ميتي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل wa ishaq annabi mu me yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira godiya ga Allah wajibi ne muna lalle godiya ta Allah ne wa ونستعينه ونستغفره نحمده منا غوديو الله ونستعينه muna neman taimakon Allah. wa nastaghfiruhu muna neman Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya taimake mu a duk abin da muke yi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ biLlahi min شرور anfusina, muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu dukkan sharri da aka halicce mu da shi ko sharri da shi dan ya dora mu Allah ya kare mu wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya kare mu daga munanan ayyukanmu duk mutumin da yake ba annabi manzo ba iya da mummunan ɗabi'a ma ɗaya ma biyu ma uku in ma hudu imamu ahmad bin hanbal Allah ya gafarta masa yace duk wanda za ka kirga kurakuransa da zunubansa a yatsun hannu da yatsun kafa nawa kenan ashirin ya ainihin kurakuran su kare yatsunka ba su kare ba yace insha Allah ta'ala mutumin kirki ne matukar musulmi ne mafhum طيب من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له duk wanda Allah ya shirar da shi babu mai batar da shi ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له wanda Allah ya batar da shi ba mai shirar da shi dan shiriya ta Allah ne innaka la tahdi man ahabbta walakin Allah ya sha a wani wuri kuma Allah ce annabi na shirya, wa innaka la tahdi ila mustaqim lalle kai kana shirarwa zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya kai annabi tsira da minti tabbata gare ka mafhum sai shiryar da annabi yake shine ya iya yana da shiryar ya bayyana mana hanyar gaskiya mu bi amma ya tsaga zuciyar dan adam ya saka gaskiya ya tilasta ya bi gaskiya wannan ba na nan na Allah ne amma in dai yayi bayanin gaskiyar a gane to Allah masa wannan baiwar to inda aka ce yana shirwa shine yana da bayanin shirya din a wurin akwai ilimin shirya inda aka ce bai shirya shiryarwa ko nan wannan shine ba zai iya tsaga zuciya ya sa shirya ba wannan na Allah ne wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin tsira da aminci tabbata ga iyalansa da sahabbansa gaba daya da duk wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar addini wato ranar kiyama an kira kiyama da ranar addini dalili shine ranar ne addini ke aiki fiye da kowace rana wanda ya rike musulunci ranar zai ga hikimar riko da musulunci wanda ya rike wani addini ba musulunci ba ranar zai shiga miliyan 300 shi sa ka ce ranar addini bi ma'ana ranar da babu abun da ke amfani a duniya sai addini dukiya ƴaƴa ba su da amfani sai addini yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin Allah ya mana baiwa da kubutacciyar zuciya وسلم تسليما كثيرا aminci da yawa ya tabbata gare su waɗanda muka ambata shi annabi da iyalansa matansa ƴaƴansa da sahabbansa gaba ɗaya amma ba'adu baya ga haka wannan fara magana da amma ba'adu iya daga cikin aikin magabata shi yasa imamul bukhari rahimahullahi buɗe babu a kitabul ilm sunansa babu amma ba'ad imamu abu dawud rahimahullah ya buɗe babu mai suna babu amma ba'ad me dalili saboda muhimmancin aiki da kalmar amma ba wato duk wancan mukaddima ne bayan mukaddima sai me sai bayani shi ne abin da ake nufi wannan ita ce takaitacciyar batul haja da karin ayoyi guda kudu na karanta a farkon karatu a wurare guda uku aya ta farko ali imrana ta biyu da ta uku a cikin ahzab ta hudu a cikin aya ta biyu a cikin suratul nisa'i ta uku da ta hudu a cikin suratul ahzab wannan ita ce khutbatul haja da sai yan halta yake karantawa duk lokacin da zai yi khutbar juma'a da ita yake farawa duk lokacin da zai wa'azi da ita yake farawa ba a san wata khutba da aka rubuta da alkalami a duniya daga bakin sai yan halta ba tabbatacciyar khutba ko ba bayan khutbatul haja an jima da mai wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Allah ya gafarta masa ya rubuta littafi mai suna al-khutbatul haja saboda ita ce aka san duk ran da yin halda zai magana akan abin da ita yake farawa yau idan na ajiye da sai na aiki da wani na yi bidi'a za mu yi cewa ba a yi bidi'a ba amma akwai wani abu daya me yasa ka ajiye ta annabi kai wata ita ce tambayar tukunna shin saboda ka fi annabi sanin Allah ko kuma shin na annabin baya da daɗi ne a'a ko kuma kai kana ga yaban da za ka yi wa Allah ya fi nasa ko kuma nasan kana ga ba za ka yi haddace ba ne dole sai da dalili na amince baka yi bidiya ba amma me yasa ka ajiye naka kai naka kawai take tambaya din me dalili <laughs> ina ba tambaya sai me sauki baka yi bidiya ba amma me dalili ni na san babu kokonto duk sanin Allah mu ba mu kai annabi ba iya yabon Allah ba mu kai annabi ba san Allah ba mu kai annabi ba takaita bayani a cikin takaitattun kalmomi ba mu kai annabi ba don ya ce ƙoɗi ta jawami alkalim duk abin da muka sanya na alkhairi ba mu kai shi ba to ala ayi halin a ce mu yi koyi da shi din shi ya fi sauki da zaman lafiya fiye da mu kauce masa wanda ko yin watan bai zama bid'a ba to mai yiwa kuma kai aiki da wasu kalmomi a cikin naka da za su zama bid'a din ne mai yiwa kai yabon Allah da abin da Allah bai ci a yabe shi da shi ba dan kai sanin Allah ka bai kai nasa ba mai yiwa a wajen yabon Allah kuma ka zagi Allah me kai ka ga wannan shine kauce wa na annabi zaka na annabi shine zaman lafiya wanda yasa babu ba ma gajiya da nasa shi za mu yi sai har mu mutu don burin mu je fili kiyama annabi ce ku zo duk waɗannan na wani na'am فهذا مختصر من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة fa haza mukhtasarun wannan wani samari ne takaitaccen rubutu ne tuhu wanda nayi samarizin dinsa na takaita shi min kitabi daga littafi na inji mai wallafa littafi din shine sa'id bin ali bin wahab al-qahtani hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu littafin nasa wani babban dafi ne da ta masa wa kitabi sunna az-zikr بالرقى allah wa du'a da kuma kuma wal ilaj da yin magani يم ruƙa ta ɓangaren yin ruƙiya. minal kitabi na abin da ya tabbata a qur'ani wa sunna da abin da ya tabbata a sunna da ya wancan zafin ya ga yayi girma sai sauwaƙe ya yi summarizing muhimman ababe a ƙaramin littafi wannan dan ya zama yi sauƙin ɗauka da sauƙin yawo da kuma sauƙin karantawa na'am اختصرت فيه قسم الأذكار اختصرت فيه قسم الأذكار اختصرت فيه قسم الأذكار يتي لا babi kismin da ke magana akan zikirori ne su na ɗauko na tara a nan wurin na bar abin da ya shafi abubuwan rukiya da makamantansu ليكون خفيف الحمل في الأسفار ليكون خفيف الحمل ya zama abu ne mai saukin ɗauka a halin tafiye-tafiye kaga takaita da ya ka saka aljihunka ka yi tafiya daga nan zuwa mambila zuwa ina zuwa Legas zuwa onita ka gangaro ka taho maradi ka gangara ka wuce difa ka gangaro ka shigo ko ba ina za ka yana cikin aljihunka shine hikimar wannan amma in mujalladin ne aka bar maka su zai zama aiki na'am وقد اقتصرت على متن الذكر حقيقة يتي نا تقيتاني كوي أكم متن الذكر wato idan addu'a ta zo sai na kawo iya addu'ar ba sai na kawo asalin isnadin da ya kawo na hadisai din ba ba sai ya kawo anwane anwane anwane ba misali a ce an musaddad an ibn mubarak an kaza kaza ba sai ya kawo wannan ba واكتفيت في تقريبه بذكر مصدر au yace kuma waktafaitu ina wadatuwa fi shi wajen baka reference na inda ya ɗauko addu'a din bi masdar ta inda zan ambata maka tushen addu'ar a littafi ɗaya au masdaraini ko littafi biyu kamar a ce bukhari da muslim ko bukhari da abu dawud ko muslim da abu misali haka yace ba sai ya ta kata ka ba zai kawo muhimmai kamar ɗaya ko biyu a ƙarƙashin kowace addu'a don ka koma ga wancan mimma wujida fil asl wanda aka samu a cikin asalin littafin kenan ومن أراد معرفة الصحابية Wa man في التخريج ومن أراد معرفة الصحابي وندي يكي نفر يسان صحاب دي رويتو حديثي ده أو زيادة في ko kuma. ƙari da aka yi a cikin takhariji na hadisi din wato ƙarin bayanin mutanen da suka kawo hadisin kamar ya kawo maka bukhari da muslim a nan in kana son ƙari sai ka koma sai littafin zai ka samu bukhari muslim abu da tirmidhi ne sai ibnu majah فعليه بالرجوع الى الاصل yace to ina umurtar mutum ya koma asalin littafin nawa da ya ambata na al-azkar wa du'a wal ilaj bi ruqa min al-kitabi was sunnah وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى يتي إنا روبون الله ما يجير ما تدعوك كذا سونا ينسى الحسنى wanda suke masu tsananin kyau masu tsawa wanda suka kai iyaka wajen kyau ba da ma ce kawai masu kyau sai dai wanda suka zurfafa wajen kyau inda an ce bi asma'ihi alhasana sai da masu kyau amma alhusna siga ne na mubalaga wanda suka kura iyaka a kyau وصفاته Ina kuma كما Allah da ده صفاتين سا مدوكاكا ان يجعله خالصا لوجهه الكريم يا سنيا wannan littafin aikin na ya zama nayi shi da ikhlasi liwajhihi alkarim wanda nake neman fuskar Allah mai daraja da shi wa an yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati yace kuma ina roƙon Allah ya amfanar da ni da wannan littafin a wasa da bayan mutuwa na ka ga roƙi ikhlasi duk abin da zaka yi duniya sai ka roƙi ikhlasi saboda shine dalilin karban aiki kuma shine dalilin mai da aiki وأن ينفع به من قرأه yace kuma ina roƙon Allah duk wanda ya karanta wannan littafi Allah ya amfanar da shi da littafin ko kuma wanda ya buga littafi don Allah ya amfana da shi da littafin da ya buga don ko kuma wanda ya zama dalilin watsa littafin ya saya ya raba fi sabilillahi ko ya ɗauka ya je ya buga ya rika sayarwa duk wanda mutum ya shi shima masa addu'a to da ka akalla kenan bifo a zo karatu gobe sai kai kwari kai kai ma ka sai wasu ɗaya ne ko biyu ko dubu ɗaya ko dubu biyu kowa gwargwadon halinsa zai yi wani zai iya ɗaya wani ko bai da halin ɗayan shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma dole mu canja ɗabi'a sai masiya yawan yan Najeriya shine komai wani yana da kuɗi sai a je bari to sai an kana fi billahi mu karba kuma kina da kuɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi samu wani lafiya na'am إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه lalle shi tsarki ya tabbata gare shi majibincin wannan abun ne kuma iya da iko a kai ya ba wa kowa lada وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إيراد أمين تثبت أكان النبي محمد دا إيالنسا دا صحبنسا da duk wanda ya bi bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama al-mu'allif wanda ya wallafa littafin shi rubuta wannan muqaddima ya yanta muqaddima don a cikin watan safar shekara ta 1409 yau wannan littafin shekaransa 20 da rubutawa hijiriya kenan na'am sai kuma falalan ambaton Allah za mu shiga zai fara babin farko a kan falalan ambaton Allah. Ƙwada Allahu ta'ala Allah ya ce, Fadkuruni azkurkum wa shkuruni wa la Allah ya ce, Fadkuruni ku ambace ni ko mutane. kaga wa fa'ilu fa’iluhu zamirin mustafirun takadiruhu antun ayyuhannas fadhkuruni ku ambace ni ku mutane umarni ne azkurkum Allah yace zan ambace ku washkuru li ku rika gode mun ta wajen yin ayyuka masu inganci na kwarai wala takfurun kada ku rika kafirce min inji Allah ku rika gode mun kar ku rika kafircewa idan Allah ya maka ni'ima ta aihuwa ko ta abinci ko ta musulunci ko ta lafiya amfanin godewa Allah ko alamar godewa Allah shine ayyukan ka na kwarai su rika karuwa a rayuwa wannan bakara aya ta 152 na'am wa qala ta'ala Allah ya kara cewa ya ayyuhal ladina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا يا فو جماعة دوكي إيماني صحابي عبد الله بن عباس ده ابن مسعود الله يغفر تا musu jikan su suka ce Allah bai kiran masu imani da wannan suna na daraja sai don ɗayan abu biyu ko Allah ya ce mu yi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mu ce mun bari ya ayyuhal amanu ya ku taron masu imani udkuru Allah zikiran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa karatun qur'ani ma ambaton Allah ne mai yawa in an ce mai yawa ba shine misali a ce annabi tsira da ba a gare shi yi kulhu kafa uku da safe ka ce tun da an ce mai yawa kai bari kai ɗari uku ba shine ake nufi ba a'a akwai azkar da ba a yi iyakan karanta su ba akwai wanda an yi iyaka akwai wanda ba a yi adadi ba akwai wanda an yi adadi wanda aka yi adadi tsaye a kai wanda ba a yi adadi ba kai ta yi subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim wannan in ka kwana kana yi babu damuwa amma wanda aka yi adadi to tsaye kan adadin saboda bai dalili in ka ce an ce mace Allah da yawa annabi uku da safe kulhu sai kace zaka yi ɗari uku ka fi shi ibani ne ko ka fi shi lafiya ne ko ka bi shi tafsirin qur'ani duk ba mu kai shi ba to shine kuma aka ba wa contract din fasara qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim kuma shi sai wasu da adadi wasu babu adadi to sai mu tsaya akan kowanne yadda ya karanta na'am وقال سبحانه وتعالى وانا آية نتشن أحزاب آية 41 نعم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا كلما سأنبتا الله ديوة مذاكرة والذاكرات لكما سأنبتا الله ماتا ديوة أعد الله لهم الله مستانا مغفرة غافرة wa ajiran da lada azima wanda yake mai girma kaga anan ma an yabo ga masu ambaton Allah na'am wa qala jalla jalaluhu wannan cikin ahazab aya ta 35 na'am واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال wala takun minal ghafilin Allah ya ce wasu halitta wannan khitabun lin nabi wa khitabun li ummatihi wadhkur rabbaka ka ambaci mahaliccinka fi nafsika a cikin ranka tadarru'an kana mai kaskantar da kanka wa kana mai tsoron azabarsa wa jihar jahari min ba tare da ka bayyana magana inda ba a bayyana na zikiri ba bil huduwi ka yi da safiya wal asal ka kuma yi da maraice yammaci wala takun min al ghafilina kar ka samu kanka cikin gafalallin mutane wannan shi yasa nace duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya duk wanda bai ambaton Allah ta shi da cikin gafalallin to za ga ya koyi cin nama ya koyi kazafi ya koyi zama yayi tadi kan abin da bai da amfani yanzu wani akan zaɓe kadai na obama da bush zai iya daina wa ɗan uwansa musulmi magana kuma kan matsalar da ba ta ma da alaka da kallo na addini suka yi wa ban kawai a nufin rai ne a kan ƙwallon kafa final tsakanin Manchester da Arsenal zai ko kuma da Chelsea kai ko a kan wannan zai no muna sani ai ai idan na shiga internet ko jarida duk abin da ake na wasan muna sani duk kudin da aka ba dan kwallo muna sani don mu yi wa'azi a kai in ba ai shine hulwa ke. sai ka tafi da zamani yanzu duk kuɗin da ake bawa Ronaldo na kwallo mun sani zan gaya maka da signing fee da aka biya shi ko recently na Manchester duk za mu iya gaya maka saboda ko a jarida sai na karanta saboda dalili shine ai duk wannan ba za ka yi magana akan ɓarnar ba sai ka sani ai wallazi na kafaru ne yunfiquna su liyasuddu an sabilillah akan mas din kwallon kafa tsakanin Manchester da Chelsea sai yi wa musulmi magana me dalili shine gafalallun kenan duk wanda bai ambaton Allah to shi sai ya kuma koma harkar shirin duk waɗannan ababen muna sanin su ne don mu yi wa'azi a kai kai yanzu an ce ka bada tarihin ba baka sani ba ina ya fara kwallon baka sani ba amma me dalili za mu yi wa'azi wa ɗan kwallo da haka dole mu san suwa ɗan kwallon kuma me ake ba su me yasa ake jan hankalin mutane sannan me tarihin sa ya zama abun sha'awa in kake sha'awar ta ba kansa muke magana ba amma rasin baka bayanin tarihin nasa kaga akwai abin sha'awa ko babu nan ba za ka yi sha'awa musa bin umair ba in wai exercise ne baka sha'awa ina kake da su salma ta bunil akwa wanda yake tsere da dawakai a garin madina aka rasa dokin da zai tsere masa da kafashi wai yake magana sauran mun san waɗannan wani zai ce maka a ah, sai su musulmi ke so yanzu yana son yana son su Hassan na Egypt ko yana son Zaki na Egypt eh musulmai ne amma me yasa baka so malaman sunna Egypt ba su Muhammad Hassan su Abu Ishaq al-Huwaili su Wahid salam Bali shikenan sai ka so wani musulmin Egypt a kan kwallo <laughs> so duk ka'ida ne fa in dai ba mu yi harkar Allah ba dole sai mu na shaidan babu dama ka zauna neutral dole sai ka yi waɗannan duk rashin waɗannan yasa mutane sai koyi musu sai koyi waɗannan ababe da maganganu a kansu wani fa idan ya ga ranar da ko a tibi na kamar an gafarta masa haka ke ji ya yana ambaton ronaldo yana samun nutsuwa shi bi zikirar ronaldo ya taɗi ma kolo a a yake zamu kwanciyar hankali imaninsa na harkar kwallo yana tajuwa za ka ga hankalinsu ya kade ya shiga halin kakani kai saboda an kira sunan dan gwallo duk an bar waɗannan ambaton Allah ya aka dole ambaci shaidan kuma shaidan ya fi mutum dabara in yi fito sanin bai nasara ba zai koma maka ta wata hanya sai ka ce ai kai dan kwallon kake so amma musulmi kake so dan ƙwallon to me yasa baka so dan kasar malamin addini musulmin ba na'am wannan yana cikin a'raf aya ta 205 na'am وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ين حديثة طيرة بأمين تسن تبت قريشي يتي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه مثال وان بيكي لقود أنبتا الله كراتون قرآن ما أنبتا الله ليه da irin waɗannan addu'o'i da muke karantawa wallazi la rabba rabbahu da wanda baya ambaton Allah kwata kwata shi baya zikirin haka zai tashi da safe bai san addu'o'in safiya ba bai san ne mace bai san na bacci ba bai san na shiga gida ba bai san na fita ba babu wanda ya sani bai san na shiga kasuwa ba misalin wanda yake ambaton Allah da wannan da baya yi misalul hayy wal ne bambancin su kamar raye da matacce Eh, wannan rayayye ne wannan kuma ya mutu shine gaf da ke tsakaninsu wannan hadisi riwaya ne na bukhari da fatihul bari juzi na goma sha ɗaya hadisi na ɗari biyu da takwas na'am وقال صلى الله عليه وسلم في أيام هل التأثير هذا أمين جسون تبتا قريش يتي ألا أنبئكم بخير أعمالكم شم بزن باكو لابار ما الخير أيكم كباه kuma ayyukan da suka fi tsarki a wurin wanda ya mallake ku Allah kuma ayyukan da ya fi ɗaukaka darajarku ku a wurin Allah kuma ayyukan da alkhairinsu ya fi ciyar da azhab zinari walwarak da azurfa. wannan aiki din alkhairin sa inji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya fi spending ciyar da zinari da azurfa ba ma euro ba balle dala balle kuma naira wanda a duniya an kana neman abin da yake komai faduwa yake gangarawa kasan ina jin ka samu irin naira to ka kai iyaka na'am وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم كما وانا أيكن الخير الخير سياشكو غمد أبو كننغا بانكو كويك دوكا وينسو ويضربوا أعناقكم ثم كويك دوكا وينكو بمعنى أيكن حتى ياتي الجهاد لغوغل ما يغبا ديا من aikin qalu bala sahabbai suka ce muna so mu san wannan gara ba sa wani aiki da yake ce da dukiya ya fi hatta jihadi ya fi hatta ciyar da ainihin duk ainihin abin da mutum yake da shi a rayuwarsa qala zikrullahi ta'ala annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce shine ambaton Allah Tirmidhi Allah ya gafarta masa ya kawo hadisin Ibn Majah Allah ya gafarta masa ya kawo hadisin babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir da Malakin Sayyidul Jami yace hadisi ne ingantacce hadisi na tara na'am وقال صلى الله عليه وسلم ذاك wannan kaji falalan ambaton Allah kenan a sunna yafi duk waɗannan ayyuka hatta gobar maya na'am وقال صلى الله عليه وسلم يا يان حالتا تيرا دا امينتي ثبتا غاري شي يتي يقول الله تعالى الله يتي wannan shi ake cewa al-hadithul ko al-hadithul ilahi ko al rabbani ana inda wanne abdi bi Allah ya ce ni ina nan bisa ga zaton da bawa na yake ni. wa ana ma'ahu idza zakarani wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa na in ya ambace ni bi ma'ana ma iya khassa iya tare kai Allah zai taimake ka shine zai rika karfafa ka inna Allah ma'al ladina taqawwa ladina hum muhsinuna na'am فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إذا باوانا يا أنبتيني أبوي نيما زن أنبتيش أبوي بمعنى زن تيمكيش أبوي با ما تيوني أسنا تيمكيش با وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إذا باوانا يا أنبتيني سكن وسجماعة تارن جماعة ni zan ambace shi cikin wata taron jama'a da ya fi wanda ya ambace ni alkhairi kai ka ambace Allah ne a duniya a cikin mutane the good the bad and the ugly shi kuma Allah sai ambace ka cikin taron mala'iku babu kokonto mala'iku sun bi mu daraja la ya asunallahu ma amarahum wa ma yu'maruna kuma ibadun ne mukramuna kuma la yasbiquna hum bi qawlihim bi amrihi ya'maluna annabi da kansa yace qul la kullu lakum indi khaza'inallahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun atabi'u illa ma yuha shi da kansa yace ni ba mala'ika bane ban ce ni mala'ika bane bi ma'ana akwai wata kyauta da Allah ya wa mala'iku da bi ba mutane ba na juriya da ƙarfi da togewa kan ibada da kaucewa sabon Allah na'am وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا idan bawa na ya kusance ni da muka daya ni kuma zan kusance shi zira'i shine tsawon tsintsiyar hannu bi ma'ana kusanta nan Allah zai kawo maka taimako da dauki wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an idan bawa na ya kusance ni zira'i guda ni kuma zan kusance shi tsawon fadin hannu gaba daya ba'i gaba ɗaya ka wanga da hannu haka zan kusance shi in Allah shi ya zo zira'i ni kuma zan zo masa a a ba'i guda bi ma'ana abin da nake nufi in ka kama hanyar Allah Allah zai taimake ka akan hanyarsa na ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwan wa atahum taqwahum bi ma'ana duk abin da kake so kai na alkhairi in ka kama hanya kai kashi goma cikin aikin Allah zai maka ashirin in kai ashirin zai maka arba'in in kai arba'in zai maka tamanin na'am wa in atani yamshi ataituhu harwala idan bawa ya yazo mai in ya tafiya ni kuma zan je masa da sassarfa bi ma'ana zan kusance shi fiye da biyar da shi yake kusanta ta wannan bukari ya ka juz'i na takwas mujallidi na hudu hadisi na ɗari da saba'in da ɗaya muslim ya na hudu hadisi na dubu biyu da sittin da na malam bukari ne allah ya gafarta masa na'am وعن عبد الله بن بكر radiyallahu anhu wannan asar daga abdullahi ibn basr Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala lalle wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna shara'i'a al-islam qad kasurat alayya ya manzon Allah lalle shari'o'in musulunci ibadun musulunci addu'o'in musulunci yin azumi sallah zakka azumi kaza kaza sun mun yawa kadi kasrat alayya sun yawa ina so na yi komai amma ba iya ba dole sai ne wanda bar wani fa akhbirni bi shay'in atashabbahu bihi mazan Allah ka bani labarin wani abun da idan na yi shi zai zama kamar na yi waɗancan sauran duk ayyuka da suka gagare ni ne bi ma'ana wani aikin da ya summarizing waɗancan ayyuka da su. sai ce la ya zalu lisanuka raqban min zikrillah to gara basan da zan gaya maka shine la ya zalu lisanuka raqban min kada ka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton Allah kada harshen ka ya gushe yana danyaye saboda ambaton Allah dare da rana safiya da yamma sai ka zama cikin ambaton Allah kai tayi kai tayi kai tayi riko da wannan abun sa, Imam Ahmad Allah ya gafarta masa ko abinci yake ci baya gama cin abinci face a cikin abincin da yake ci na ambatar Allah Sheikh Abdul Aziz bin Bas Allah ya gafarta masa wanda yake asalin ra'isu hayati kibarin ulama da ya rasu shekarun baya da kasa da shekara goma idan ya waye gari bayan rasuwarsa Sheikh Abdullahi bin Ibrahim Duwai da ya yi wata muhadara akan rayuwarsa yake cewa kana Sheikh ibn bas rahimahullah yusabbihu Allah ta'ala baina kulli luqmatayn ko abinci yake ci idan ya noma ɗaya gabanin ya kara wata loma sai ambaci Allah tsakani ko abinci yake ci idan ya sa sai ambaci Allah in ya zauna ya saka microphone a gaban sai yana wa'azi ko tambaya za a karanta gabanin a karanta za ka ji da astagfirullah astagfirullah astagfirullah subhanallah alhamdulillah ana karanta tambayar in ya amsa yace wallahu alam bifu a karanta wata za ka je kuma kuma subhanallah subhanallah kana jin hatta mutum Allah da yake kasa kasa ba zai iya hakura ma wai yana jin amsa karanta tambaya ba face na ambaton Allah a jin ma da yake sai na ambaton Allah to masu irin wannan ibada yaushe ya samu dama har ya zauna yana taɗin ƴan ƙwallo ko ya zauna yana kazafi ko yana sharri ko ya zauna yana magana akan kawai siyasar duniya da ba su da alaka da addini ko ya zauna ya daina wa ɗan uwansa musulmi akan sabanin duniya na siyasa ba ma siyasar da yake don addini ba kawai wacce yake don duniya in don addini ne akwai sauki amma in dai duniya ne kadai limata duniya to na ya zama halaka akwai ababen da dukkanin su ba su da kyau ne shan giya ne a'a taɗi ne akan kawai 'yan kwallo, kaza kaza wani bai da amfani akwai abun da kyansa ko munin sa ya ta'allaka da ya kamu amalance shi kaman karatun zamani kaman kasuwanci zai iya zama halal zai iya zama haramun kaman aikin ofis zai iya zama halal zai iya zama haramun kaman siyasa zai iya zama halal zai iya zama haramun me ke halatarwa ko haramtarwa niyyarka da kudurinka da imaninka da kuma togewanka akan abin da yake najadi shi yake zama abin da kai zama jihadi kashe zuciyarka da kuma bin kawai duk abin da ake so ba tare da ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba shi ke sa zama haramun mafhum tayyib wannan hadisi ya zo a tirmidhi juz'i na biyar hadisi na 458 Ibn majah juz'i na biyu hadisi na 1246 shek muhammad nasir rahimahullah inganta shi a cikin sahihu tirmidhi juz'i na biyu hadisi na 139 kuma ya inganta cikin sahih na Ibn majah juz'i na biyu hadisi na 317 ya zo a cikin sahihu al-jami hadisi na 7700 na'am وقال صلى الله عليه وسلم في يوم حديث هنا فداء وانا حديث الترمذي الجزء نبير حديث دليدا 75 wanda yake cikin sai tirmidhi juz'i na uku hadisi na tara kuma yazo cikin sahihul jami'i sagir juz'i na biyar hadisi na ɗari uku da arba'in yace man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi kwaya ɗaya a littafin Allah falahu bihi hasana dalilin karanta wannan harafi zai samu lada a wurin Allah wal hasanatu bi ashri amsalih duk wani abu mai kyau ɗaya da Allah ya bayar yakan ninka sau goma la aqulu alif lam mim halitta tsira da minji sabbata gare shi in ka ce alif lam ba fa harafi bane ban fada haka ba walakin sai dai alifun harfun in ka ce alifun harafi ne ولام حرف لام ما حرفي ne وميم حرف ميم ما ne wato duk alfabet ɗaya da ka karanta a lissafin Allah kana da lada goma za a rubuta maka da za ka gani gobe kiyama ba a ce wasu ba a alfabet idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin lada nawa الرحمن الرحيم لا دنوى مالك يوم الدين لا دنوى إياك نعبد وإياك karanta qur'ani ne ibadar da in kana yi mai lissafin ladanka ko da kwamfuta ba zai irga da kake samu ba saboda kafin ka karanta aya daya ya irga adadin haruffan ya yi multiplying by 10 ya gaya maka adadin kai ka karanta aya goma in na ce alhamdulillahi rabbil alamina a ni tsaga ba ka kammala karanta haruffan na yi wani zalina amin alif lamin dalikal kitabu in ku sabo bi ko sabo alif lam min zalikal kitabu zaka ji ne a can izon gaba a fasadu ma'una in wata ruwa fasadu ma'una da ikon Allah na keta da sai kulu su fahau na tafi ina sai dai ka ji ni can cikin ma'i da sai dai ka ji ana inna ma ya taqabbalu minal muttaqina shikenan abin da zaka ji to qur'ani ke da wannan shine ne lissafin dadanka ko da kwamfuta ya zauna ba zai iya ba saboda kafin ya irga haruffa ka ƙara aya goma bifo ya goma ka ƙara ɗari bifo ya ɗari ka yi dubu in ku ya zo dubu daman ka sauke haka iso ka wuce shi ka zo ka sa kai ka yi take na'am وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة بن عامر الله يكارى مسجد هكمر كاوانا شيني كرنت قرآني ما ذكريني إيا رجل من أذكار الكتاب والسنة wanda yake karanta qur'ani ambaton Allah yake yi kai shine ma afdalul zikir babu ambaton Allah da ke da lada da daraja a duniya kamar karanta qur'ani al-hasan bin abul hasan al-basri Allah ya gafarta masa jikansa tabi'i ne yace idan aka ce ka nemo gafalalle da Allah yace kada ku zama a cikin gafalallu da mu karanta aya da yace wala takun al ghafilin a cikin suratul araf yace aka ce ka nemo gafalalle yace to in ka samu mutumin da ya wata guda bai karanta izu sittin ba bai kuma karanta izu biyu da zai ta maimaitawa da ya iya kaman sau sittin kaman sau talatin da ya samu izu sittin ba bi ma'ana bai karanta qur'ani duka ba kuma bai karanta abin da ya kai kwatankwacin an karanta qur'ani duka ba yace idan aka ce nemo ga falalle in ka samu wannan ka daure igiya ka kawo in aka ce nemo ga falalu ɗari sai ka samu wanda zai wata guda bai karanta kullum abin da ya kai izu biyu a ƙur'ani in ma izu ɗaya ka tsaya to ka yi ta maimaita izu ɗayan kullum saman sau biyu kaga ka samu izu sittin a wata ya ce in aka ce ka nemo ga falalu misali nemo ɗari sai ka samu wannan to sai giya kawo a sai dai ka samu ka ce to ya wada tana matsayin ɗari ɗin mutane nawa ke da wannan ƙoƙarin yin a kan ƙur'ani muna nema a zama kamar jama'a da ana ke cewa sun rike ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane ne suka damu da jin qur'ani mutane ne suka damu da su sai kaset na qur'ani a mota suna kunna suna ji mutane nawa ofis ke da kaset din qur'ani mutane nawa ne a shagon su na kasuwanci ke da kaset din qur'ani mutane nawa a gidajen su ake karanta qur'ani duk fa gidan da aka yi waye gari ba a karanta bakar da ali imrana ya zama shine headquarters din aljanu in kana neman asalin gate quarters state capital din aljanu to wannan shine gidan da duk wani ku isu na aljani a nan yake zama shi ha za ga daga an kunna kasadin ba sa sai da gidan ya rude wane kansa na ciwo wance kirjin na ciwo tana jin ana ana jujjuya ta shi ma mai gidan yana jin faduwan gaba ba don duk ji ba ai ba faduwan gaba ba ina ji hatta faduwan sama sai ka ji mutane riko da ya yi karanci ya shagaltu da jin ƙur'ani da sauraron karatun ƙur'ani da bawa ƙur'ani daraja da koyon ilimin ƙur'ani ambaton Allah ne laysa hunaka zikirin afdal min qira'atil qur'an wa tadabbur wa tafakkur fihi ba mu da abin da yake ƙur'ani. ba mu da littafin da yake qur'ani balle yake amma mutane nawa ke ma da haddan izu biyu balle biyar balle goma balle ashirin wannan ba ma cikin awwam ba hatta yan uwa almajirai wani zai yi wa'azi amma qur'anin babu shi ayar ba zai iya karanta da daidai ba zai ja ta da ba zai fassara da dai ita kanta ayar bakinsa baya kiranta da dai zaka ji yadda kace yana karanta tarjuma haka yake karanta ayar a bakinsa muke ce maka shurzu sun kabiluna ba ba ne sai ka samu duk wani kibira na duniya mutane sun iya ma na qur'ani ba iya ba na'am خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الله يكارى مسا يدايتي منظم الله tsira da aminci sabbata a gare shi ya fito wata rana ونحن في الصفة الحالي منا cikin suffa suffa wani tanti ne rumfa da aka yi a cikin masallacin fiyayyen halitta a cikin garin Madina da talakawan da suke kwana a Madina suke shiga ciki irin su Uquba su Abu Huraira su salman al-farisi su sa'ad ibn abi waqqas su hanzala ibn abi amir da makamantansu radiyallahu anhu su 70 da yankai ne cikin magana masu inganci na'am فقال أيكم an أن يغزو كل يوم إلى بطحان manzo Allah ya ce waye a cikinku yake sha'awan a kowane rana ya yi ko ya je wani gari da ake ce masa butuhan ko kuma zuwa ga aqiq fayati minhu binaqatayn sai ya je zo da naqatayn wato da taguwa guda biyu tagoyi biyu kenan kaumawaini fi ghairi ismin ya zo da su wanda suke kaumawaini wato wanda hantsar ta cika da nono iyakan cika fi gairi ismin kuma ya ya samo wannan raƙuma biyun masu cikakken hantsa bi ma'ana kenan kosassu shi yasa aka ce hantsar ta cika amma ko bai yi zunubi ba ai kowa yana son wannan yau akwai sanar da zaka je kullum ka samu abin da ya kai raƙuma biyu ƙosassu ai kowa zai koma sanar inda ta halal ne kaddar raƙumi ɗaya ƙosashe naira dubu ɗari ɗaya da zaka ce ga sana'a kullum zaka samu dubu ɗari biyu a yana ji wannan ko wani ƙaramin honorable zai je shiga shi ma na'am wala qati'ati rahimin sannan kuma babu yanke zumunta a ciki wannan ba zai hana ka kai zumunta ba ba ka da wani zunubi ka je ka zama abin da kai raƙuma biyu kullum kuma da safe ne ka je ma tun da hanzu ka dawo ba ma kawo ne a can bane wannan kowa yana so wani ma da ya bar lecturing watakila ya fara wannan ko فقلنا يا رسول الله nuhibbu zalik sai muka ce ya manzon Allah muna son haka muna son wannan qal sai ce afala yawdu ahadukum ila almasjid fayalam. to in haka ne kuna so me yasa ɗayan ku ba zai rika sammako kullun da safe je masallaci ko ilimi ba aw yaqra ayatayn min kitabillahi azza wa jalla ko kuma ya karanta ayoyi biyu a cikin littafin Allah Qur'ani kenan khairul lahu min naqatayn to ka koyi ayoyi biyu a Qur'ani yafi wannan zuwa jeji ka samo raƙuma biyu ko sassu ka je masallaci bayan asuba ka koyi aya biyu ka tashi ribar da ka ci a wuni ya fi wanda kawai ya dan fita nan bayan zango ya samo raƙuma biyu fi biLlahi kullum ya je ya samu ya dawo kai in kana koyan aya biyu ka fi shi jama'a ka dubu wani example mai sauki kai da ka zauna ka koyi aya biyu ka fi wanda kullum yake samun raƙuma biyu inda kasuwanci yake ko aiki yake a office ko sana'ar hannu yake kai ka fi shi aya biyu kare ka jama'a ko aka nan ba za mu tsaya ba aya biyu fa ina ji insha Allah ta'ala duk wani musulmi lafiyayye zai iya haddace aya biyu a kullum insha Allah ta'ala aya biyu abu ne mai sauki na'am wa thalathun khairun lahu min thalathin wanda kuma ya koyi ayoyi uku ya fi wanda ya samu raquma uku kosassu wa arba'un khairun lahu min arba'in wanda ya koyi ayoyi hudu ya fi wanda ya koyi ya samu raquma hudu wa min a'dadihim min al-ibl kai duk ko aya nawa ne shine adadin raquma din wannan ayoyin sun fi raquma in wani ya samu raquma 100 kai ka aya 100 to kafi shi wani ya samu raquma dubu kosassu kai kuma kana da haddan aya dubu a zaman da kai kafin ya samu to kafi shi wannan hadisi sai yana cikin sahih muslim ne juz'in farko hadisi na 553 mutane nawa ke wannan a yanzu nawa suka ba wannan muhimmanci ko shekarar ka saba'in yau kai niyyar haddace qur'ani in don Allah za ka yi insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka haddace ka mutu a matsayin mahaddacin qur'ani kuma duk mai haddan qur'ani a filin kiyama ba ma shi kansa ba babansa ma tukunna sai an zo an masa naɗin sarauta a filin kiyama haka annabi ya faɗa in dan ka haddace qur'ani a filin kiyama za a zo a maka naɗi. yanzu a ce ga wani sarki ya fito a hada alkebba a hada munduwoyi na zinare da kaza da kaza annabi ya ce wanda dan sai haddace qur'ani ba fadan ba shi wanda kawai ya ci albarkacin dan za a masa nadin sarauta a fito da shi filin kiyawa a lokacin da ke kashin rana wannan sai akan kafarsa yatsa daya sai kuma sai kago da kai akan sarauta tukunna da ana maka karban girma a sa mala'iku su karbe ka saboda dan kai haddace qur'ani to balle shi wanda ya haddace nawa suka damu da wannan shi wani uban ma idan ɗansa na haddan baya so ya yi shi wani uban ma mai karantar da ɗansa kurani bai ɗauka aiki yake masa ba duk wannan gara ɓasan bai sani ba ɗan kan yi ta kurani to abinda ake ma fatan a filin ke kenan saboda ku ne manyan mutane to yanzu a ce kai baban shugaban ƙasa ne a hankalce ka duba in ya zo ya za a ji ai za a ji ana mutunta shi to bar wannan in a ilimi ne a ce kai baban shek kudus ne a makka ko na mai kama da haka to wannan fa ba fa wannan wanda ta ji ne a filin kiyama ake marba a duniya ba wannan girmawan duniya ne wancan fa a filin kiyama ake yi na'am وقال صلى الله عليه وسلم من ظن الله تيرا دا امينتي سن تبتا غريشي يتي من قعد مقعدا لم يذكر لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة نعم yace man ka adama ka adam duk wanda ya zauna a wani wuri temple ne wajen mai shayi ne kofar masallaci ne cikin masallaci ne kan benci ne a bakin hanya a cikin aji ne ko ofis sai zama mutum tun da ya zauna lam ya zukurin lahafi bai ambaci Allah a wannan zaman ba ko bismillah bai yi ba bai yi addu'a tashi ba bai yi wa annabi salati ba kanat alaihi min Allah tira to lalle a wurin Allah iya da wani zunubi mai girma iya da asara da halaka ko da hau bai saban Allah ba ka zauna a wuri har ka tashi a kujeranka a ofis ko akan kujeranka a shagonka a kasuwa ko akan kujeranka na sana'a ko akan kujeranki na dafa tuwo tun da kika zauna baki ambaci Allah ba haka kika miƙe to shin Allah laifi akalla in zaki zauna kike bismillah na'am ومن اضطجع مرجعا لم يذكر الله فيه kanat alaihi min Allah sira duk wanda ya kwanta a wani makwanci gado ne ko taburma ne ko kan kujera ne bai ambaci Allah ba a wannan kwanciya to yayi asara a wurin Allah wannan hadisi ne ingantacce a cikin sahihul jami na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah juz'i na ainihin biyar hadisi na 342 وقال صلى الله عليه وسلم يين حديثا يا كارا فدا a wani hadisi da Sheikh Muhammad Nasir Raymullah inganta na malam Tirmidhi Allah ya gafarta masa hadisi na 5607 yace ma jalasa qaumun majlisan mutane ba za su taba zama a wani mazauni ba lam yadhkuru Allah fi tunda suka zauna ba ambaci Allah azaman zaman ba gaba ɗaya tunda aka zauna duniya ake babu wanda ya salatin annabi babu wanda yace ayi addu'a babu wanda yace kaza ولم يصلوا على نبيهم sannan ba su wa annabin su salati ba illa kana alaihim tira fa sai sun zama suna da asara gobe kiyama فإن شاء idan allah ya يقدا zai musu azaba عذابا أكن zaman da suka yi ba su yi ambaton Allah ba wato ba fa sun saba Allah a cikin mitin ɗin ko zaman a'a dalilin sun yi zaman lafiya kalau amma a zaman ba ambaton Allah to asara ta faru dalilin asara ta to halaka har ma annabi yace in Allah ya ga dama zai musu azaba wa in sha'a ghafara lahum in Allah ya ga dama sai ya gafarta musu amma sun yi wa Allah laifi وقال صلى Sallallahu alaihi wa sallam. ين halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya fada wani hadisi da Abu Dawud ya kawo da Ahmad bin Hanbal da shek muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihul jami hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin babu wasu jama'a da za su miƙe a wani majalisi da ake zama la yadhkuruna Allah fi tunda suka je suka yi taron nasu ka miƙe ba ambaci Allah ba إلا قاموا عن مثل جيفة حمار فاتي سن تاشي da ikon Allah suna wari na mushen jaki warin mushen jaki suke yi ko ba ka ji a zahiri to auren Allah shine warin da suke yi wa kana lahum hasra suna da kuma asara gobe ƙiyama. tun a duniya akwai asara balle a lahira wannan shine a kan azkar na annabi tsira da aminci su tabbata gare shi duk wannan gabatarwa ne insha Allah ta'ala za mu shiga cikin addu'o'in da za mu karanta akalla akwai addu'a 267 a cikin lissafi za mu kuba kai tsaye zuwa ga babin farko insha Allah ta'ala mu karanta abin da ya sauka na'am أذكار الاستيقاظ من na farko نفرق أذكار الاستيقاظ من النوم addu'o'in farkawa a bacci. malam ya farka wanka a bacci shine gaban farko da za a fara karantar da kai addu'a ka kwanta tun duka farka ka tashi a matsayin fresh mutum to sai a karantar da kai addu'a da ake yi kana farka a bacci a mota ne a'a a kan gado ne a'a satanka bacci a masallaci a'a ofis kana farkawa sai ka ce ne الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ذا ذا ذا أكرن كاسو يسيم بيا في أفسرة كوتا دو كذا أي بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور addu'a ta farko da yin halda in ya farka sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alhamdu iya daukan godiya iya daukan yabo duk ya shiga ciki yabo ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah allazi wanda ahayana ya rayar da mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi za a koma gobe kiyama me yasa aka ce bayan ya kashe mu saboda bahaushe ya ce bacci ba kanin mutuwa ba ne bacci usainin mutuwa ne saboda daman ka'ida mutum ya bacci an ɗauka ransa ne shi bacci mutuwa hasan ne bacci usaini ina shi ne alaƙar da ke da gani ba wa da kani ba ne a'a tsarorin juna ne in mutum ya bacci an ɗauke ransa ne shi sa ƙuran ya ce allahu ya tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma mafhum tayyib don haka wannan addu'a ita ce ta farko alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi an a babin iya da ga wani bayani mai muhimmanci duk babu yakan ka addu'a ɗaya biyu uku hudu biyar ko sama da haka ba dole bane sai ka jeranta su duka in wata sai daga wata babu damuwa cikin kashi 90 cikin ɗarin addu'in da za a karanta don jerin ta ba dole bane kawai a yadda ka karanta su ka tuna kowanne yayi a wani babu in ya kawo bakwai kaddara kaman yanda ko ke mace ne gida da rauni a bakwai sai ki haddace muhimmai biyu ko uku a kowane wuri ya zama dai ba mt muke ba mun samu wani dan abu mun kama bayan kawo mutum ya farka haka ake yi haka ake yi sai ka ji mutum ya farka da ihu yayin nisa in miji da zai ce ya tashi saboda shi da wannan ihu ake gani haka suke yi amma in ta san ka da addini tana ji haka sai ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatna ilayhi min to ya farka shi da zikiri yake gane ya farka shi kuma wancan da da ihu yake ganewa haba bawan Allah kai ka san ai dai ka san tabbas ihu nan da zaka farka da shi ko babu zunubi mun yi ittifaki da kai babu lada wannan ittifakan ne kaddara babu zunubi su amma kuma babu lada wannan ijma'i ne tsakanin duk malamai da jahilin duniya babu ijma'i aka yi na malamai da jahilai wannan hadisi iya cikin sunan na imamu abu dawud da kuma musnad yana cikin bukhari da muslim bukhari juz'i na goma sha ɗaya hadisi na ɗari da sha uku muslim iya cikin juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da uku insha Allah ta'ala na'am ثانيا الدعاء نبي اكن بابي فرقو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله الحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي رب اغفر لي wannan addu'a ta biyun na daga cikin mafi muhimmancin addu'a fiye da kowanne a littafin nan wannan da za mu fassara a yanzu za ka duk wanda baya da haddanta in ana shiga miliyan ku shi ya shiga ko ba zai tsaya nan ba zai shiga da samun promotion na shiga aji kamar uku a kullum la ilaha illallah falalanta annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce mutum na farka a bacci idan ya faɗi wannan addu'a sai je karfe ce rabbi gifirli kana cewa rabbi gifirli Allah gafarta mun sai Allah ya ce an gafarta maka yake duk wanda yana wannan farkawan sabatin yace Allah gafarta mun Allah zai ce an gafarta maka tabba ba ko kwando a ciki annabi yace idan mutum ya tafi sai yayi alwala yayi sallah yayi addu'a yace sallarsa tabbas Allah ya karba addu'a da yayi alƙawarin Allah ne ya karbe ta wannan addu'a ita kadai la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulk mulki nasa ne wa lahu alhamdu godiya da yabo sun tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai shi wallahu akbar Allah mai girma ne wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai zuwa ga Allah al-ali madaukaki al-azim mai girma rabbi gifirli Allah gafarta mini duk wanda ya faɗa an gafarta masa in yi addu'a an karba in yi sallah an karba sai wanda daya wannan bai asara ba rayuwarsa wacce ba ta yi ba sai asara ba yanzu yaranmu da suke haddace ababe na shirme ba za mu koya musu haddan waɗannan ababen ba ka yi allo a gidanka kullum sai an haddace kwaya ɗaya kuma kowa sai ya haddace bai fi maka alkhairi ba bai fi mana falala ba na'am salisan na uku a cikin babin farkawa a bacci addu'o'in da ake yi alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi ورد علي روحي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره wannan hadisi asali malam tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ka babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta hadisin a cikin sahihul jami hadisi na 716 fiyayyen halitta ya farka na ce alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya ya yafe min kurakure na a jikina wa radda alayya ruhi ya dawo min da raina saboda daman an cire wa adina li bi dhikrihi ya min izini da umurni na ambace shi wannan yar karamar addu'a ce Wannan addu'o'i muhaddace cikin takaitaccen lokaci suna da matukar falala ka bar duk abin da kake a rayuwa matukar ba haddan qur'ani bane ka haddace wannan addu'o'i duk abin da kake a duniya matukar ba haddan qur'ani bane babu abin da mutum zai haddace da shi wannan ko da ba za ka bar wancan duka ba to a cikin babu lokacin to nemi lokaci ka haddace wannan dan a ba lokacin ake neman lokaci ana bikin duniya akan na kiyama bayan wannan sai kuma wasu ayoyi na qur'ani tun daga cikin suratu ali imran aya ta uku daga cikin jerin gwanan ayoyin ƙur'ani ko kuma surorin ƙur'ani tun daga aya ta ɗari da tasa'in zuwa ta ɗari biyu aya ta ƙarshe yana kwance yana karanta su aran ma zai karanta su a nitsa bayan ya karanta su insha Allah ta'ala zan bi tafsirin su a nitsa wannan kowa zai ɗaukan ƙur'ani ya haddace cikin sauki kawai ayoyi ne guda goma a ƙarshen suratu ali imran sun yi bayanin tarjaman su ba sai na tafsiri ba zan fasara su saboda musan muhimmanci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا م. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون waɗannan ayoyi guda goma na ƙarshen آل إمرانا sune ayoyi da siyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi yake karantawa bayan ya farka a bacci a cikin jerin gwanan addu'o'in da yake yi ga wanda Allah ya masa baiwa da haddansu yana karanta ba ya gode Allah ya ci gaba da yi wanda kuma ya haddace bai yi ya fara yi wanda bai haddace bai fara kokarin haddacewa ga duk wanda ya nufi Allah Allah yana sauwaƙe masa duk abin da ya nufe shi da neman yaddarsa tarjama waqti lafil layli wa yi li ulil albab zuwa ga mutane na'am masu cikakken hankali Allah allazina sune waɗanda yanzu yazkuruna Laha suke ambaton Allah kiyaman a tsaye wa ƙudan da a zaune wa ala junubihim da kuma ɓangarorin jikinsu ko ɓangaren nan na dama ko kuma sun yi birgima sun koma ɓangaren hagu wa ya na fi halkin samawa wal arbi. suna kuma tunani cikin halittar sammai da ƙasai, suna cewa rabbana ya mahalicinmu ma halatta haza batila baka halicci wannan dan barna ba baka halicci wannan dan wasa ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fakina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta rabbana ya mahalicinmu innaka lalle kai man tudkhilin nara wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaytahu hakika ka kunyatar da shi وما للظالمين من ba su da mataimaka. ربنا يا مهل بكتمو innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani cewa a zo a yi imani an aminu bi rabbikum cewa lalle ku yi imani da mahalicinku fa amanna Allah mun yi imani rabbana ya mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana mu, wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma al abrar ka ɗauki rayuwar mu tare da mutane masu nagarta ka tada mu tare da masu nagarta gobe kiyama rabbana ya mahalicin mu wa atina ka ba mu ma wa attana da ka alƙawurta mana ala rusulika kan harshen manzanninka wala tukhzina yawmal qiyama kada ka ba mu kunya gobe kiyama karka kunya kunyatar da mu innaka lalle kai la tukhliful mi'ad ba ka saba alƙawari fastajaba lahum rabbuhum annabi yace sai Allah ce duk na amsa muku duk wannan addu'a Allah ce ya amsa to yanzu kai kana faɗa kai ma kana addu'an ne kuma an ce maka an amsa to yanzu me kake nema da yace wannan fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicin sai an amsa musu inni lalle ni la ubi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba na tauya aikin mai aiki a cikin ku namiji ko mace ba abukum min ba'din sashi akan sashi ko sashi daga sashi wallazi na hajaru wanda suka yi hijira a cikinku wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su a gidajensu kamar mutanen makka muhajirun wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki na wa qatalu suka yi yaki wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu bi ma'ana su zuza mu karin daraja akan fasa jabalahum din kenan sannan wa na'udkhilannahum jannatin tajri min ta al-anhar thawaban min indillah kuma wallahi zan shigar da su aljanna ji Allah wanda ƙorama ke gudana wannan sakamako ne daga wurin Allah wallahu innahu husnul thawab sakamako mai kyau na wurin Allah la ka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawan kafirai kada ya baka sha'awa me dalili a garuruwa da suke yi mata'un kalil jin daɗi dan kaɗan ne yanzu ina musa jeji zuwa ashirin ga januwari ina yake shi ne fa mata'un kalil ne kuma sai kaskanci da kunyatuwa tun a duniya gabanin aje lahira summa ma'awahum jahannam sakamakon su da makoma jahannama ne wa bi isal mihad makwanci ya zama jahannama yayi muni lakin alladhi taqaw rabbahum lalle wanda suka yi takawa suka ji biyayya ga mahaliccin su lahum jannatun suna da aljanna kala kala tajri min tahtiha al-anharu qurama na gudana khalidina fiha za su dawama ciki nuzulan min indillahi masauki ne daga wurin Allah Wa inda indallahi khairul lil abrar abinda ke wurin Allah shi ke da alkhairi ga masu nagarta Allah ya samu a ciki wa inna min ahalil kitabi lalle daga cikin al-yahud wan nasara the Jews and the Christians lamai yu'minu billahi akwai wanda wallahi suna imani da Allah wa ma unzila ilaikum suna imani da abin da aka saukar muku na qur'ani wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar zuwa gare su khashiina lillah suna masu tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah da kuɗi kadan ba dade bane mutum ya fito daga waje ce sai zo har gaba ba dade bane sai ka zauna daga can ulaika lahum ajruhum inda rabbihim masu irin wannan sifa suna da lada a wurin mahaliccinsu su inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne ya ayyuhal na amanu ya kuma su imani isbiru kuyi yi hakuri wa sabiru ku kuma toge akan hakurin bayan kun yi shi wa rabitu kuyi yi ribati jiran sallah bayan sallah in ana yaki ku rika kula da mata da yara kuna kula da haƙoƙin su wattaqullaha ku yi takawa la'allakum tuflihuna tabbas za ku samu rabo gobe kiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام alaikum wa الله wa والله تعالى ta'ala هذا هو ما عندي بالله التوفيق tawfiq farko me da ke hana aiki da alaikum wa rahmatullahi wa abubuwa da ke hana aiki da ilimi a mafiya yawan lokaci shine daman ilimin ba a neme shi don Allah ba inda niyyar neman ilimi ya zama ba don Allah ba ne to aiki da ilimin zai wahala amma in daman an nemi ilimin don Allah a bauta Allah ne to ko an yi kuskure gyaransa mai sauki ne so wannan shi ne dalilin na farko wani lokaci na biyu akwai ittiba'ul hawa da ilimi sai mutum ya bi son rai shi yasa Allah ya kira ta ba hawa huwa adallahu Allahu ala ilmin kaga akwai ilimin amma sai son rai yasa ba ya aiki da ilimin ba to wani lokaci son rai na sa haka kawai mutum ya aiki da ilimin da yake da shi ko neman ilimin ba don Allah ba ko san rai ko wani manufa maslaha ta rayuwa ba ta Allah ba waɗannan su ne illolin da ke hana aiki da ilimi don haka sai mu nemi kariya gare su sai ga ilimi ta aiki da shi amma duk wanda bai nemi kariya gare su ba to ilimin sa zai kare ne ya za ya bata wani rai ya za a yi kaza za a yi shi da kwarai ne alhali wannan ba addini ba ne Allah ya samu wani lafiya Allah ta'ala a yawan da ke tsawon alaikum malam shin mutum zai iya haɗa da tashi daga gaba ya yi su ko kuma da zai iya yi duka ai a nan da na fara da nace ta haddace ɗaya ko biyu ga wanda ba zai iya duka ba amma in za ka iya dukkanin su ka haddace su shi aka fi so amma in haka bai samu ba sai a yi abin da ya sauwaka ai a rashin uwa akan yi mai waɗaki to idan aka haƙura da ɗaya biyu a inda ake son hudu an haƙura ne saboda wani ƙera kuncin lokaci ko shekaru sun ja ba za ka iya ba ko ba za ki iya ba amma ga wanda yake matashi lafiyayye ai bai da uzuri in na ce matashi duk wanda ke kasa da shekara arba'in ya shiga ciki kai mai shekara hamsin ma ba zan ba shi uzuri ba ko sittin tsakani da Allah bai da uzuri in dai lafiyar mutum kalam saboda ababen duniya duk an haddace su amma wannan shi kuma shi za a gagara haddace ba daidai ba ne wannan Allah ta samu wange lafiya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق